ya taba ka zarki lillahi mai dare mai rana. Ya Allah. tsallake dan bulo shi ma wannan ya faɗi hannun ma dan duna kai ok dan dunawa shi ya ya kai shi a gusawa ya kashe shi a gusau hmm. to asali man ba akwai wannan na tureta na hantsi ya zo lokacin ku ko kuma kuna ya zo lokacin mu amma kuma bai yadda muke dambe da shi ba ku gudan ku bai dambe da shi ba duk cikin wannan tarayya ta ku eh to ka ce ka san wannan dan yawan mm. mm. shine shugaban su shi ne shugaban tahiyar wannan taso. dan yawo da shi hmm. dan halima dan halima mayanci mayanci haka ne kwarai da gaske duk kamar yaran mu ne ba sai da muka dama da su tunda na kai da shugaban nasu shi nan ko ne wani shugaban nasu dan yawo eh kai ma ka kashe dan yawo mugun kisa kuwa jama'a yanzu dai muna cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya inda muke tattaunawa da alhaji baban kure daga nan na. baba hmm? ka ce ka yi dambe kun yi dambe da abokan damben dan duna har ka kawo su dan mai fada ka kawo julin yabo hmm. duk cikin abokan damben na su ɗaya ne kun kai da su ko akwai wasu ni dai wannan su kaɗai muke da su su ɗaya ne wa'annan guda biyu eh. saboda na ji ana cewa akwai su ahmadu dan takaka eh. da dai sauransu duk su an ce yana dambe da dan duna to kaga mm. shi irin wannan in yayi dambe kila dambe dambe in yayi dambe da dan duna dambe ya kama a shi nace baba baki kai eh to mare shi Ahmadu dan takaka dambe bai taba hada ku da ku da shi ba <laughs> ba ku taba haduwa ba ko ko fage ba ku taba ko fage ba mu taba hada ba na'am ba ku taba hada ba ba mm. ka ce shi dan hakikin yadda yayi eh dan hakiki na tsafi eh in yadda amma mm. ɗan duna kai eh ɗan duniya ya kashe ɗan hakimi zafi hmm. wannan magana tabbas haka take dan shi kwali idan wannan daya hmm? to kama irin shehu dan buda buda shehu na ban hmm. <laughs> shehu na ban dan buda buda duk wani ba sai da muka yi dan bada so a'a to ba kudan dambe na gusau Bako wanne ne bako? Baƙo na gusau. Mm, Baki ka kaura? Awo. E, eh to wannan na ci bargo da shi. Nan gusau. Ni aka ci bargo da shi? Eh, an ga mun haɗa dambe ya ɗauki ya ɗauki bargo da ka samu mm. na naushe shi. To akwai waɗanda sun ka taso bayan waɗanga da muka magana. Eh. Kuma su ma sun yi dambe don shekarunsu sun ja sun kai ma nasu yi dambe da ku. Eh. kamar su alhaji bagobiri mai kayan fada <laughs> dan tsimau ko eh bagobiri dan tsimau to wannan bai da mai dan bare mu a cikin a cikin tawagan mu nan mm. ko kure mm. ko ni ko mm. alhaji audu ko alhaji sili bai taba yarda da wani ba bai dambe da ko guda cikin su ba to akwai akwai wanda abubuwan shi akwai wanda aka ce malaushe laushe laushe eh. <laughs> laushe yake ko shi fa shi ma ya yawon dambe ka sani kwarai ka mm, ba ku taba hada fage da shi ba shi ba eh ba taba haduwa da shi to bakwai ba na kanu ko mm. ya Allah mm. garawa zan maza an yi dambe da shi kai ka yi dambe da bakwai eh kwarai ka akwai kisa tsakanin ku da kai da bakwai na kanu eh ya buge ka ko kai ka buge shi ya buge ni na buge ina ka kashe bakwai na kanu maradi maradi ka buge shi kai kuma ina shi kuma ya kashe ni sakkwato cikin garin sokoto ya isko kai rama eh. akwai mai lumu na san mai lumu hmm. Hmm, kwarai ka kun yi dambe da mai lumu akwai arne duku <laughs> na san annan duku hmm. ni ma ba bai dabe muka yi damba da shi wannan shi ma bai yadda ba na duku ba eh. Eh. akwai sito gara mai damma to shi ma nan bai dabe da shi ba ba kufa ba kwa gara ba ku tare da kai za ka je mm. to shi ma bai zama kai dan ba da shi A'a, akwai dan barce to <laughs> kai wannan yaron mu ne yaron dan yawo ne Allah ya taimake baba eh mm. yaron dan yawo yaron aboki na ne dan yawa ne abokinka dan yawo abokin dan banka dai to abokin dan bai <laughs> na rubuta muka yi da shi ta kwarai ka bayan kun gama dambe da kai da mutane mm. masu kaunan mu suka dinka sa kaya kada mai dambe da shi kada a saki kada a saki aka dinga aka hada ma abota da shi hannun garin ya zo wurin ku eh Allahu akbar to to akwai su rado na san rado na san rado ko baba mm. dambe hada ku da rado ah. to akwai kanti eh? akwai kanti kanti eh na gusau na gusau mm. kai wannan wani ba mai wani gwada ba da shi ba tu mm. akwai kundi aiwai kundi namu ne nan ne garin eh to mutum da kun kai dambe da sunan tun daga ga ga mamman kiɗa kun yi dambe da shi ai shi ma ku ne eh to ka gani hadawa ai take ko eh to hi kundi ba da wakin nan ba nan garin kwata kwata nan wannan nan eh nan dai anan ma kusan mun nan dai bai abokin dambe to tun da yaran mu ne yaronku ne mm. to bari in dawo mu dawo nan makwabtanku bandawa eh bandawa an yi an yi an yi dogo miko eh ko akwai alaka tsakaninka da kai da dogo miko eh wannan yi eh, ba wasa da shi ba mm. abokan wasan shi na alaka ni dan mm. da wadda ta bi ya garin ci na'am da aka ce ma za ku yi dan wadda baban kule ce ubana ne ya ce ni ubana ne ba za mu yi wasa da shi ba to amma cikin ku ya yi dambe da mutum biyu ya yi dambe da audu na madan eh, ina son ni na je bandawa sun zo da bayanai akan wannan damben eh. babu mai da hankalin ka gare ni suke cewa kafin alhaji audu na madan ya buge shi eh. da sa hannunku suka ce abu biyu ya faru bayan kun yi binne-binne da abubuwan da za ku yi eh. da ya zo kai ka jaye kafa shi ma ba don shi ya kai shi kasa ba ba gaban ka an kai wannan dambin da gaske eh. ina an kai dambin nan karkar na ko ina ah, ka zaure ka zaure an kai dambin hmm. baba me ya faru abin da faru nan dambin wani da ka yi alhaji audi kai yi da gaske kai ka jaye kafa shi eh? kai ka jaye kafa shi da ah, gaske ni ko gujen na je <laughs> to bancin Daura na madam. Kuma an eh. ce ya dambe da ɗan nan garin kuma a daura. Garba ba. Eh. Eh. To shi ma wannan an ce jaki kun ka yi gina kun ka binne da ran shi amma jakin na ya fito. <laughs> Baba mi a gaskiyar maganar nan. Ah. Me yasa ku in za a dambe da dogomi ko a kuke mishi irin wannan gani ne me? Gaibu ne. Kun dai ku dai kun san abin da kun kai amma ah, dai ba jaki kun ka turbe. Allah dai kawo ya kai. Gaban ka an kai dambe. Shakka. Don Allah ya dambe ya gudana. a don da ya guda da gudana hmm. gaban sarkin daura Na ambashar eh to garba ya kama dogon miko a kore maza ka wuce fili hmm. to Allah bai garba sa'a ya kimbuɗe dogon miko ya eh. faɗi kishin gida kamar ka girba dawa akwai wanda ya dauki fansa cikin waɗannan guda biyu da an ka buge shi bai dauko fansa ko guda ba dogomi ko bai dauki fansa ko guda ba mm. ana yawan faɗin dogomi ko dogomi ko baba shin baba ka kalli dambe damben dogomi ko kwarai ka me yasa me ya kama dogomi ko farin jinin da a gare shi har duniya ta san shi haka nan farin jinin da ya zamanto mm. namu ne da ya ɗauki cewa za su yi damba da 'yan karkan nan hmm. shi ne su wannan mai sarkin taya hmm. 'yan kano hmm. su ne suka sa alhaji dan anaci ya markida wannan shi ne farajininsa shi ne farajininsa wannan waka ce eh, wannan waka ce ita ce farajininsa mu duba zaron ta shi dogo mikon ta kai ne ya samu wannan waka ko sa'a waka yi a sa'a dai bai da zarumta da ake tunani irin eh, wadda aka na jarumta bai kai bai kai kanmu ba duk dogo jarumtar dogomi ko bai kai ku ba bai kai kanmu ba me yasa ka ce haka nan baba me yasa a hmm. hali ne dai na wasa hmm. bai kai kanmu ba kamar waɗanda kuka dambe da su ko eh, buge su eh. dogomi ko ai shi ma ya bubbuge wasu ciki ko eh to Mm. gama wanda dai wanda na sani mm. sun yi da dan barau dan mm. barau ya kashe dogo mai ko magunki sako ah, ba wai guba kawai ya bugi dan barau ya bugi dogo ko da ita har buge shi ya faɗi kenan eh. ina aka yi wannan dambe a nan kano suka yi nan kano ya kashe dogo ko mutanen bandawa suna cewa dogon miko bai yawan faduwa yana dadewa tsaye hito. Eh, eh ya shekara da shekaru tsaye ba na tana ake gane jarumi ba ba a gane ai shekarun nahi bai kai na ba bai kai gana ku ba hmm. to bari in dawo kanka ba. da cikin labarin nan da muke da hirar nan da muke da kai tun ɗazu na ji ka ce mutum guda ne na ji ka kawo ya buge ka ya yi tuntuɓe da shi ka je ka dawo na faɗuwa so nawa an ka buge ka ga harkar dambe Eh? Hmm. Sau biyu. Wani ne kace ma na farkon nan na manta suna. Tau. Ka kawo sunan ko ba mai jauje ba. Tau. <laughs> ya kawo sunan wanda sun kai damben na, ai baba kai ya kamata kai kamata ka tuna da shi don ni yau na fara sani kai kuma abu ne wanda ya faru gari ka ai na shi na da wanda ka ce kayi tuntuɓe da shi kiyon nama eh yawa kiyon nama ne ko eh kaga wannan wannan mm. shi ne kisa na na farko eh shi ya fara buge ka tarihin ka na rayuwa ka taɓa ƙasa eh, sosai ko na to sai na biyu wai wai ma ka shi na biyu mm. jingi na tale jingi na tale na tale eh wajen ina ne shi kuma dan wajen a jirgin ke ba an ne nema mm. ina ya buge kai wanda kisa da a jos garin jos eh to karama kwarai kau kashi nawa ya maka ɗaya mu hmm. ɗaya mu hmm, kai kuma wa ni na ɗaya ɗaya da ɗaya eh. wai me yasa lokacin ku baba sai ka ji damben ku ya hita shi kashi ɗaya da ɗaya halan duk wanda ya ji ya bai koma yau kai ma ka sani kenan to saboda baba sai in ka ce mai jauje kiyon nama ɗaya da ɗaya wani ɗaya da ɗaya wani ma yan an ka buge shi bai dawo maula ɗaya da ɗaya maula ɗan ina ne eh sirina oh. shi ma ka kashe shi bai eh, rama ba bai rama ba to cikin ɗan damben da ka yi da su baba wahi zama babban ɗan dambe cikin waɗanda ka kasa a babban su ga magana mm. wanda ya fi shahara cikin wayanda ka kasa wanda ya fi shahara ne duka shahararru ne hmm. mai zoje ne za ce bai shahara ba hmm. ko ba gaba hmm. jajin faragai shi ma shahararre ne shahararre ne jajin faragai wannan gaskiya ne ko to su ƙasar sokoto su zilin yabo gagararru ne manyan sai sai shago ko dan mm. mai faɗa mm. gagararre ne mm. yankin sai yago akwai lokacin da an ka ce an yanzu ga an je dambe gidan ƙauran eh, namu da gidan alhaji alu haidara kana cikin wannan guguwar da an ka ce dan duna ya tafi da ita ya ce dan duna ya zo haru jaraba ya zo da shi da dan dunawa eh. sitiri ma ya zo kana kana lokacin ko kuma ba da kai an kai wannan tafiya ba da mu aka yi ba amma muna bayan su ma'ana ka je ƙauren namu mu da wannan lokacin ba ƙaura ba ma aka yi jibiya ne jibiya ne an kai wannan eh aka yi wannan zogar ba mm. su ma yi alade eh su ma yi alade eh wannan gaskiya ne to wannan jibiya aka yi aka ce aka dan ana ce ya cewa mm. ya cewa shago mm. dan duna ya sun zo arewa sun kashe maka barwa eh. eh sun kashe cikon daura eh. eh sun kashe garban wawa eh Eh, sun kashe amadu dan daka eh, sun halaka shi dan mai fada sun canye shi gaban ka an kai wanga yakin a lokacin kana ina ina ina nan muna nan ƙauyen mu ok lokacin ba ku fara fita ba ne a'a muna fita dai amma dai muna ƙauyen mu na'am to mu duba cikin dambin da kai gaba ɗayan rayuwar ka tarihin ka baba wani kashi kai wanda ba ka taɓa mancewa da shi cikin kashe-kashen da kai na 'yan dambe wanda shi ka ya faranta maka rai a ni duk kisan da na yi mm. ko ne a cikin farin ciki na kai tun da ni ban taɓa kai mutum bai ne fansa ga baki ɗaya abin da naka nufi amma akwai abin da za ka yi kai kanka ba ka mance shi duk lokacin da za a magana dambe za ka iya tunawa da wannan dambe shi nike nufi a harkar dambe wani dambe ka shi tunawa da shi wanda ka yi a ni dai wanda ya ban kahi shi ka hituna da shi shi ya hori kiya dai wani kisa an kai ma wanda ya hi ka mamaki ya hiba ta ah, ni a kai ni a kai ni dai yi mamaki mm. sai wannan na jingi na tale mm. to wannan shi ne ya kai na mamaki me ya baka mamaki game da kashin jingi na tale da ya bani mamaki mm. da na kai da ya ga amma ya dawo ya ce wane na ce ma shi ah, da ma ni ka kai ka ce mishi ya ce mun da kai Eh. ya ce da ni ma na kai saboda me ya maka wannan magana a'a saboda dai rahi bai mar daɗi ba shi ma na shi bai mishi daɗi ba ya kan kisan dai lokacin mu yi maganar makiɗa su wane ne makaɗan ku makaɗan mm, a can a bamu a bamu maradu mm. shi ke muku kiɗa shi ke mana kiɗa nan gida ba ku da makiɗa na kuna akwai makari a matu mato mm. shine shine makaɗin kunana eh. ɗana ce ya taɓa maka maka duk cikin ku duk cikin ku hudun nan ko biyar akwai wanda dan ana ce ma ban banda dan duna mun ban dan duna bai wa kowa ba me yasa dan ana ce bai wa mutane waka irin saboda ya zo da bayi mun kashe su o ya taba doko bayi ya taho da su ya zo da yan dan ba saboda mu a goma bai gwanta na'am su waye gwanayen nashi wa'anda kun ka kunyata a'a duk wannan wanda ka gani sun zo mm. kamar su dan halima mm. su wannan dan bartse mm. su ruwa ruwan dan baza eh su eh, ga hana da suna sani sani ya wuri eh su sani ko ba ga wasu su wannan ado itatuwa kaga suna hantsi sunan hanci tureta eh. duka ya zo da su eh. kuma duka kun buge su duka baka kai kai guda to ya zai mana waka ya zai ce mana lalle bai da abin da zai ce muku gaskiya ah, kuma cikin ku sai ya dau dogomi ko eh, sai ya basa ya kai kan ko wani in aka ma wakan ma ta dogomi ko shi akai kamar yadda an kasashe wakan ba ta gwanin ta shi bace hmm. shi akai kuma da ya yi ta sai ta yi daɗi yau sai ta ɗaukaka sai samu ɗaukaka eh kamar yadda yawa ado ɗan kore ba mm. eh to haka nan ne duk sai haka amma yan ra'ayin shi ne ba su yi jarumta da zai musu waɗannan wakokin ba gama ce jami guda shi ado ɗan kore mm. ba ka lissafa mun ba lissafa ma da shi ba kuna dambe da ado ɗan kore a'a wa ai yaron ku ne ko ana ne ni kawai ma kano ya dangantaka ko take da daga hadeja ma'ana shi dan wani gari ne asalin shi a'a ni ba zan ce gagarin su ba tun da dai daga abin da muka daga wannan baba audu ya gama da muka wadon ban hadeja hmm. da ɗanhi to abokin ɗanhi ne hmm. shi kuma ubanmu ne sai haɗa mu da shi da shi da hago na ruwan dawa hmm. ya gama mu da su ya ce ga amana nan hmm. mu kuma ka rike amana nan bai taɓa duk wanda yake damu ne bai taɓa tare shi ba akwai sunan da ka kawo ɗazu cikin waɗanda ka ce kun yi dambe da su duk da ban tambaye ka ba ka kawo sunan audu mai wuri ɗayan dabu eh. shi kun yi abokin dambe ku ne eh. ka yi dambe da shi na ka sai ku kyawun kisa ku a nan kano hmm. a nan ka kashe shi eh. To baba nan cikin karkar na dai akwai sunan da kuma aka yawan faɗi Audu Guzgi. ya mutu kuma. Eh kanan cari mai dambe. Mm. Shi cari din ma dan dambe ne? Eh kwarai ka. Tare da ku yake ko kuma eh, bayan ku yake? Yaran mu ne bayan mu ne yake. Shi ma kun yawo da cari? Eh. Amma Guzgin ya bi yawo. Guzgi ya fi yawo tun da shi hawa wajajen yawo da ma ya je wurin dambe gaskiya. Asiji gaba eh. Hmm. a gwandu don ya same ni a can hmm. a sokoto hmm. ya ce mu tafi nace ni ba na zuwa to shi ya riga ya saba da wasansa na can hmm. sai ya tafi yi ɗaya to mu dawo kan magana sunan nan na kama da ban ma maka tambaya ba eh. ana ce maka alhaji baban kure wani kure shi wannan kuren dan uwanka eh abokin yawon ka dana ne ba ok kai ab baban kure eh yana ne shi shi ɗan ɗana yake gare ka ga 'yan uwantaka eh na'am ga shekaru ya girme ka amma an ka dawo garen uwa iyaye da kuma ni ne uban kai ne baban hmm. shi yasa ake ce maka eh. to alhajin da ake kira na dambe ne ko kuma a wurin dambe ka samu kujerar maka ko yaya ko baka ma je maka din ba alhajin ɗaya ne ake kira maka zuwa maka ta biyu na'am <laughs> amma babu wanda ka je dalilin dambe ba da je ba da wannan wanda ita ce man ta fara ta yi waɗanda na je mm. ita ce na je akan ma ina damban waccan ku ba na dambe ta fara da yi ok kana wasa ma ka taɓa zuwa eh na'am baba eh. akwai tambayar da zan rufe da ita zan rufe da wannan shiri da wannan tambaya tsakanin shago da ɗan dunawa dambansa ya taɓa kisa a'a dimbin su bai taba kisa ba mm. wane ne jarumi cikin su kuma wannan waye ya jarumta ko ne jarumin kai mm. ko ne yana ji da kai mm. ba ji zai faɗi shi ma bai ji zai faɗi kasan damban da suke ma mu ba a yi da mu ba amma ubangiji ya raba damban su ruwan sama a hotel din a gidan wasanni na gusau mm. a nan aka yi damban nan aka yi ana yi sai Allah saukar da ruwa ya aka yi gabaran da shi kenan daga wannan ba sake ke ba damben su guda tak na gusau din nan eh kuma kwanan gobe kowa yana so yi da wani shi ɗin dunan da ya fi so yi da shagon ya fi so yi da shagon eh amma kuma an ce min bai tsayawa wai bai tsayawa ɗan duna a'a ɗan duna ba gudu ya gudu ka ta cikin gusau ba ba gudu <laughs> ba ya gudu shakka ba <laughs> ko za a sare kan nan ba zai guda ba zai guda ba zai daga kafa ba na'am da yake shi ka kalli nashi na shagon ne kace baka taba gani ba ko taku eh ko takun damben shago baka taba gani a'a takin hmm. da ni ma mun inda taka ce haka a dawo wari eh, ka zo ka gaise ba eh eh amma ba da niyyar kai dan ba da shi ba eh na'am amma kure yayi niyyar ai ya ni ya kama shagoran bai shakka ko ni na a ta. eh ka ni ya kama shagoran bai dan dai yana kaunata kuma kauta kaunar ba ta wani abu ce ta jaranci ce namiji me yasa bai dan da kure ba me kwasa ya shawara kun ka bashi kun ka ce wahala kuka kan shi ya bai kan shawara shi kure shi shagon ya gadi ya yi dan baka da ɗayan gaskiya ne ya ga bai dace ba yawwa me ya hana shago dan da haru jaraba to kuma wannan ban sani ba saboda akwai mamaki a ce irin yadda ɗan duna yake da haru jaraba duk da an ce wasu ce yaron shi ne wasu ce abokin tafiya shi ne abokin tafiya ne ba yaron shi ne to in kai dambe da ɗan duna ya ni haru jaraba ya ka jira yayi da kai to shi yasa abin da ka ba mutane mamaki me yasa shago bai dambe da haru jaraba ba lokacin ne ya daina shi shago shi haru jaraba na'am kamar ga shekaru ya girmi ya girmi shago ne eh haru jara ba girme shago ai kasan kwana in kwana kare ai ba wasa zai cikin wasa gaskiya ya kare shi dogo mi kon ba mutuwa ba yi Oke lokacin barin damben dogo mi ko ya bai ba eh ni kasan san dai mutum aka kawo kan dambe na abu ne kare kai ka bari lokacin eh Oke ko da ya mutu kai kana ma gida ba ka wurin da an kai ya yi da kaiwa to baba mun gode kwarai da ka ba mu dama mun ka tattauna da kai baba cikin wanga shiri namu na yan mazan jiya ubangiji Allah ya kara mu rayuwa albarka amin mun gode kwarai jama'a duka duka nan mun haka kawo karshen shi wannan shi wannan kaga wannan eh ta wannan mm. ko sallah ba ta yi wannan muguwa ce wannan wannan daga ganta wannan hannun baba wannan duk wanda ka ji ce ya faɗi eh da wannan hannun na jefe kai ba hago ne shakka Allahu akbar Baba akwai sauran zarcin nan? A'a, banni. A to ba sai in zo wurin ka in daga ko baka ba komai ba. zarci. Mu zarcin mu ikon Allah. Baba an ce ku maharba ne ko masu ko ko ko ko mahauta. A mahauta ne. Ku mahauta ne ba maharba ba. Eh. Saboda an ce guban guban maharba ta fi kowace zama matsala. Yawwa. Mm. Kai baka taba amfani da guba ba. A'a. Kana yi. Ina yi. <laughs> to ba nan akwai tuma a jikina yanzu haka baba ka gansu tara tara ne a gansu tara tara ne mm-hmm. tara tara ne masha Allah to baba ni me yasa ba a bani mai a yau ni ma bani aka yi aka samu to shikenan baba a madadin doyan na son ka taimaka wannan shirya ya zo gare ku musamman mai ɗaukar mahoto da wannan lokaci hamisu a sharif kano ni alamin sakutu nake cewa ku huta lafiya